Hukumomin jamhuriyar Nijar sun cika alƙawalan da suka ɗaukar wa 'yan gudun hijira da suka tserewa ƙasashensu da ke fama da rigingimu kuma suka yi dandazo a birnin Agades abinda ya sa hukumomi keɓe wani makeke hili domin karɓar 'yan gudun hijirar inda aka karkafa musu tantuna da yin makewayin ne tare da tattalin ruwa a wannan wurin da ke kan hanyar Agades zuwa tawa kilomita goma zuwa goma sha shida wannan kuwa ƙarƙashin wani tsari da jamhuriyar Nijar ta yi tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira UNHCR Malam Yakuba shine shugaban ofishin karɓar baƙin haure da 'yan gudun hijira a wannan yankin. A ranar yau dai mutum dari uku da da ɗaya. muka suka can dukan 'yan kasan sudan ne tunda da sanin ku ne na harko dai wanda suka yawa 'yan kasan sudan ne mai bi musu 'yan kasan gine na uku 'yan kasan najeriya su dai 'yan gudun hijira za su yi jira a wurin ne kamin a tantance su domin sanin su musamman ta neman samun mafaka a dokance kamar yadda yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shata alhaji umaru ibrahim umaru shine sarkin abzin yin kirayayi ga al'ummomin jihar agada Bangladesh da su nuna jinƙai game da halin da waɗannan mutanen da suka ke daga su suke ciki kuma suka nemi mafaka a arewacin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Gwamnati da masu hannu da shuni kamar su HCR sun ɗauki ɗawainiyar dubu nan bakin. sha Allah gwamnati da partner za su ɗauka matakanya saboda wannan zaman nasu a gyara shi wanda ya kamata a maida a maida. hankalin su zauna cikin ƙasa za su zama muna kira ga al'umma da su kwantar da hankalin su muna kira ga su ma waɗannan su da suke nan cikin jihar gadas to su bi doka da oda saboda duk ɗan ƙasa da Nijar ma wanda ya zo shi ma dole wannan ya haukan shi a dai a gadas ta jamhuriyar Nijar ana kisashin yan gudun hijira sama da dubu uku ne yanzu haka kuma mafi yawan su sun fito ne daga kasashen Najeriya Gine da Sudan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar